assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a kan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta ala mana jagoranci allah ya taimake mu allah ya ba mu sa dan ba manta ba tafsirin namu muna nan a cikin suratul ahzab wanda jiya muka shiga kuma muka tsaya aya ta tara da alƙawarin yau in Allah ya dada mu za mu tashi aya ta goma insha Allah tabaraka wa ta'ala yau muna takwas ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya daidai ga goma sha uku ga watan biyar shekara 2019 miladiyya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta tara za mu tashi ta goma kafin nan muna nan da ya ci gaba bayani wa mutane game da taimako da muke karba na marayu allah ta'ala ya ƙara mana kwazo ya ba da sa'a ya taimake mu akwai wani bawan allah da dazu ya ba da yadi goma ya ba da kuma tura manzani guda biyu Allah ta'ala ya masa albarka Allah ya saka masa alheri Allah ya biya masa bukatotinsa na alkhairi dukkan abin da yake nema Allah ta'ala ya bashi ya sa kuma ya zama masa alheri to insha Allah ta'ala <clears throat> za mu shiga cikin karatun mun ce mun tsaya aya ta tara za mu tashi ta goma Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا to yau in Allah ya so ya yadda za mu shiga cikin bayani yanda ainihin manyan bayin Allah suka yi gwagwarmaya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda suka yi fama da matsala na munafukai da matsala na masu raunin imani da matsala na kafurai da mushrikai a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wanda duk wani mai adalci da sanin ya kamata ya kamata ya zama shi ma mai ba da kariya wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai a rayuwanka addini ya zo ya same ka a bulus ko ba haka ba iyayenka ma su ma ba su riƙe makami sun yi yaƙi ba ballantana kai a ce ka rike makami ka yi yaƙi haka ka samu addinin ko an gyara an dafa ko ba haka ba an zuba miya an sa ma kwano an sa miya an baka cokali in na ci da cokali ne in na ci da hannu ne ma duk an baka yanzu dukkan mutane sun samu addini ne a bulus amma da sahabbai sun sha wahala yawo da kafa don ɗaukaka addinin Allah gwabza yaƙi a tsara su tsara gwabza yaƙi a tsara su tsara sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a daidai wannan lokaci mu mun samu addini da sauki mun samu addini babu matsala duk wanda kaga yana zagin wani daga cikin sabon manzo Allah ya nutsa cikin rashin kunya wa Allah ya nutsa cikin rashin kunya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya zauna da sabon sa lafiya bai taba zagin kowa ba bai aibanta kowa ba sannan ya musu addu'o'in alheri kuma ya mutu ya bar su su ma suka ci gaba ɗora addinin gashi ya zo ya same mu tsawon shekaru mai yawa ga shi muna wannan gwagwarmaya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yayin da abokan gaba suka zo muku ta saman ku suka zo muku kuma ta kasan ku a lokacin da wato a lokacin da ya shafi maganan yaƙi ta ahzab kamar nan kai magana jiya ko kuma gazwatu handak ko kace gazwatu ahzab ma'ana ma'ana gazwatu ahzab yakin me yakin ainihin wato taron dangi mun yi bayani jiya mushrikai sun yi taron dangi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa'incan sun zo nan sun zo nan sun zo aka yi haɗaka don a karya addinin Allah kuma Allah ta'ala yana nan yana ba wa muminai nasara wa man nasiru illa min indillah idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yayin da suka zo muku su abokan gaba kenan suka zo ta sama suka zo ta ƙasa ko suka zo ta gabar ko suka zo kuma ta yamma ta mafitar rana ai ma'ana da mafaɗanta an gane wannan ko ai min a'alal alwadi kenan wa asfalihi min almashriqi abokan gaba sun danno manyan bayin Allah wa izagatul absar lokacin da idan duna suka karkata ai malat an kulli shay'in ila aduwiha idan duna ta bar kallon kowa ta bar kallon komi ta karkata ba abinda take kallo sai abokan gabanta kaga dole akwai matsala ko yanzu gaba ɗaya ido ya karkata ya bar kallon kowa ya koma kallon abokan gaba don haka sahabbai ba abinda suke kallo yanzu sai abokan gaba gashi sun kai su dubu goma sha biyu su kuma musulmai ba su wuce 3000 ba kaga dole zama da su zama 'yan cakwar kenan in allah bai sa tallafinsa ba don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa al absar lokacin da a yayin da idan duna suka karkata zallan abokan gaba kawai suke gani wa balagatil qulubul hanajira zuciya ta kawo makogoro zuciya ta kawo makogwaro saboda tsaban fituna da ainihin wato wa'innan zuciyoyi suka hango sai ya zamanto cewar wato faga abubuwa ya zama abin da ya zama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wata zununa billahi zununa sannan kuma kuka dinga zato wa Allah tabaraka wa ta'ala iri daban-daban wata zununa billahi zununa kuka rika zato wa Allah zato iri daban-daban ai ta zununa billahi zununa ma'ana zununal muktalifa bin nasri wal ya'as aka dinga zato wa Allah wasu suna sa hof Allah ya kawo nasara masu raunin imani da munafukai kuma suna kai wannan nasara kan babu a ce irin wannan tsaban jama'a da muka gani wa a ce da nasara kan suka ce gaskiya ina babu to shine ubangiji ce wata zununa billahi zununa kuka dinga zato wa Allah iri daban-daban wasu suna sa hope din nasara da ta zo daga wajen Allah wasu kuma suna ce kai ina su ne munafukai da masu raunin imani suna ga maganar zuwan nasarar nan bata taso ba na هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله تبارك وتعالى يجي cewa hunalika butiliyal mu'minuna a wannan lokaci ne aka jarabi mu'minai ai iktabaru kenan liyatabayyana al-mukhlis min ghairihi aka jarabi musulmai aka jarabi mu'minai domin a mayyaze masu tsankake addini wa Allah da waɗanda kuma suka ɗauki abin da mis a bambance na Allah da munafukai a bambance addu'a fatil iman wal aqwiya fil iman a bambance tsakanin raunana cikin imani da karfafa cikin imani wanda imani ya yi karfi cikin zuciyarsu da wanda kuma imani yana nan ɗan gashiga kamansa da wanda kuma su dama ma babu imanin kwata-kwata saboda shi munafiki ba a lissafinsa a cikin masu imani shi dama yana bayyanar da imani ne a baki yana yana kuma mene yana ɓoye kafirci a zuciya shi yasa sai zama munafiki shi kuma ya yi karare yake fitowa da kafircinsa shi kuma munafiki sai a shiga masallaci ma a yi mitin da shi kai in aka yi mitin din ma kowa kawo shawari mai kyau ce kai na fi so da a yi mitin mu ga akwai wani kuma kusan munafiki bane sai an gama tas sai maza maza ya fita je ce an yi kaza an yi kaza da aka ku shirya shi yasa ba taba cin nasara akan musulmi ba in ba da haɗin bakin wa ba munafukai ba munafukai ko su ziga mutane su kashe musu gwiwa ko su tashi musamman su kai tsegumi mu abokan gaba su ce mutanen fa za su fito karfe kaza ko da kuka ji sun ce karfe goma da su fito karya ne tara da su fito an fahimta ko shari nawa munafiki ke saboda yaƙi ana yaudara an yadda ka yi a harkan yaƙi shine yanzu misali za mu fito ne ta bayan ganuwa mu kawo hari sai mu yi announcement idan kun isa ku tare mu ta hanyar wunti na fata muna lura to kaga kun mai da hankalin ku ta nan sai ko ku ji mun zo ta baya muna ta kan aika ku kawai kiyama an fahimta ai a zahiri an yi yaudara to ya ya halatta a yi wannan a cikin harkan yaki an fahimta ko to shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa hunalika butuliyal mu'minuna a wannan lokacin ne aka jarabci mu'minai an jarabe su wa zilzilu zilzalan shadida aka girgiza muminai girgizawa aka girgiza su suka razana suka firgita in imanin ka sakwa-sakwa ne ka fita gabar musulunci to ka gaya mun irin yadda ake jarabtan musulmai da ake jaraba muminai tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai su tabbata cikin imani wanda na tabbata masu zagin su yanzu da da a jarabe su a guje da su fita ko ba gaba ne ba gashi na ana dan yin wani barazana kawai sai an yi bodi kawai sai mutum ya faɗi yana gudu yana tuntube sabai ba sa haka jarumai ne kuma masu imani saboda sun yarda da abin da suke yi wallahi akwai natija akwai abin da za su cimma don haka ubangiji ya ce a wannan waje an jarabci muminai wa zilzilu zilzalan shadida aka kuma jarabe aka girgiza su girgizawa mai yawa ai shidda shiddatil kenan na tsananin firgita aka firgita muminai na'am وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تكاجكو ينزو أمفار ميزي مكا ما سرون إيماني da masu imanin gaske da kuma wa da munafukai ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ke cewa ai wa iz yaqulul munafiquna ka ambaci lokacin da munafukai suka ce wallazina fi qulubihim maradun da wanda suke cikin zuciyarsu imanin mai rauni ne an gane wannan ko ai da'aful itiqad wanda aqidan su yana da rauni da suka ga kura suka ga zunzurutun arna sun yi tilbiji suka ce kai ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura suka ce Allah da annabi ba wani alkawarin da suka mana face ruɗi ne kawai yaudaran mu suke karya ne ba wani tallafin da da kawo mana ma da Allah wa rasuluhu illa gurura kaga da munafukai da masu raunin imani abinda suke faɗa kenan a daidai wannan lokacin kuma waɗanda suka tabbatu a imani su suna nan da cewa suna da tabbacin Allah zai kawo ɗauki to shine Allah ya ce wata zununa billahi zununa suna zato wa ubangiji iri iri shine wasu suna cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura sune masu rauni da munafikai masu imanin gaskiya kuma sun yadda sayatihumul sayatihum nasru da sannu nasara dai zo musu min indillah suna da wannan hope din da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa suka ce wato wa iz yaqulul munafiquna ka ambaci lokacin da munafikai suka ce wallazina fi qulubihim maradun da wa'inda suke cikin zuciyarsu akwai ciwo suka ce ma wa Allah wa rasuluhu ai ba wani alkawarin da Allah da annabi suka yi mana na cin nasara illa gurura face kawai karya ne tsilan ƙarya ne rudi ne kawai ba wai za su da ba za a kawo mana dauki ne an gane wannan ko na'am وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا الله تبارك وتعالى ينبام وانا اللعباجي وإذ قال طائفة منهم أكويكم وسينكي نمنا في قيدكما هو can sun ce ma adana Allah wa rasuluhu ko illa gurura ba wani alkawarin da Allah da annabi suka mana face rudi ne kawai da yaudara eh ƙarya ne ba za a kawo wani ɗauki ba sai kuma aka samu wasu ta'ifa in aka ce ta'ifa wasu jama'an kuma har wa yau gurub kenan daga cikin gurub nawa na munafukai su kuma suka ce wa iz qala ta'ifatun minhum Allah ya ce yayin da kuma wasu gurub din wasu jama'an daga cikin munafukai suka ce ya ahla yasriba suka ce ya ku mutanen madina yasriba suna ne na me yasriba suna ne na madina amma wadda ake kira kafin zuwan musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai canja wa garin madina suna daga yasriba sai ya mai da ita madina to ba a so a kira ta da wannan sunan saboda tsaban munafiki yakan so ya bata wa Allah rai ya bata wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rai ya bata wa mu'minai rai maimakon ya ce ya ku mutanen madina ma a'a da dama tsiya yake so ya faɗa sai ya gaya kuma ƙara ma da sunan da ba a san in ya so a yi abin da da yi an gane ko in ya so a yi abin da da yi da haka sai ƙara da sunan sai suka ƙara da sunan da ba a so din suka ce ya ala ya ba la mukamalakum ya ku mutanen madina ba ku da wani waje ba ku da wani wajen tsayawa farji'u ku koma gidajenku kun kama kun fito kun biyo shi nan za a zo a kakkashe ku a banza gashi ba ku da wani position a nan ba ku da gurin kwana ba ku da wajen zama la muqama kum dan haka farji ku koma gidajenku kaga yanzu suna zigawa suna ziga manyan bayin Allah kar taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaƙi kafirai cewa la muqama kum ba ku da wani waje abi ma'ana wato ai wajen da zai zamanto wala makan kenan la iqamata wala makan dan haka farji ku koma zuwa ina ai ila manazilikum kenan min almadina ku koma garuruwan ku daga madina saboda ma sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne gabarin madinan don shirye-shirye na me na gabatar da wannan yaki an fahimta ko suka ce ku koma gidajen ku. an gane wannan wayasta azmi fariqun sannan wasu jama'an kuma daga cikin wa daga cikin ainihin wato munafukan kuma wa yasta'zilu ko fariqun minhum wasu kuma jama'an daga cikin munafukan suna neman uzuri a gun annabi shine wa yasta'zinu fariqun minhum nabiyya suna neman izini a wajen annabi ya musu uzuri su koma gida ya na suna cewa inna buyutana auratun mun bar gidajenmu fa ba kofa ba masu gadi muna tsoron barayi kan je su mana kwashi baga ko ba haka ba za ka manzala ka ba mu izini mu koma da Allah saboda mun bar gidajen mu mun manta ba mu kukkulle ba ba mu riba gu kaza ba ba mu bar mai gadi ba kada a je a yi mana sata an fahimta kamar da ibnu kasir Allah ta'ala ji kansa haka ya kawo cikin sa cewa imamu katada abin da ya faɗi kenan ibn jarir ma abin da ya faɗa kenan cewa muna jin tsoron barayi kar su zo su mana sata don haka mu koma muna neman uzuri ka ba mu dama manzan Allah mu koma sai Allah tabaraka wata'ala masanin asirin koye cewa mahiya bi aura ƙarya ne gidajen ba maganan wai yana buɗe ne ko yana wangala ba in riduna illa firara ba wani abu suke nufi ba suna so ne su tona su gudu kawai manufa kenan ko gudu suke so su sun nemi wannan uzurin ne don su gudu ba wai don haka ne uzurin da suka kawo haka ba ne ba sai da aka kintsa aka fita to kaga shi ne kaga ko a yanzu ba kan samu yin wani cika wallahi fa na yi mantuwa wallahi ɗaki na ban kulle ba wallahi me yake nufi huwa yi an ya firra yana so ya gudu ne <laughs> ko ba haka ba na so ya gudu ne ce eh to gaskiya kan fa kai ma abin ai ba kai hankalin ka kwance ba ko ma ka rufe kawai in ya koma rufe kofa ku yi ta jiransa ku yi ta jiransa ya ku tafi ya ce ya je kuma ya tadda wani uzuri ne kaga ma bai da niyan ya tafi wannan waje an fahimta ko bai da niyya da aka su ma ba su da niyya ina da ce to ku je ku rufe kofofin kun suka koma kuma ya su shankate he an ci an cinye su ce ayu kaza yayi kaza ne da muka dawo kuma Allah ya ce wallahi ba wani abu wa ma hiya bi auratin babu wani magana wai gidansu a'a ai bi ma'ana in ai ma yuriduna kenan illa firara ba abin da suke nufi face su gudu ne minal kitali daga wannan yakin abin da suke so su yi kenan suna so su gudu daga yakin ne na ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا تو الله تبارك وتعالى سينا سينا بياني أولنا آية شيوا دازا سكوما جدا sannan mushirikai da kafurai su je su far musu misali an fahimta da suna shiga garin suna ce musu ku shiga cikin kafurci kafin su rufe baki saboda tsaban saurin shiga din da maza maza sun ce mun ji mun bi kawai samina wa dana kawai da sun shiga cikin kafirci abinda Allah ke faɗa kenan yace walau dukhilat alaihim min aqtariha da a ce da su shiga gare su min aqtariha daga hanyoyi ko nahiyoyi na garin madinan su shiga musu kafurai din su shiga musu kenan sun masu ilil fitnata sannan a tambaye su a ce ku shiga cikin kafirci su ce musu ku shiga cikin kafirci ai ma'ana an riddatu kenan ku yi ridda ku shigo ku shigo cikin kafirci Allah ya ce wallahi la'atauha wa ma talabbasu wa ma talabbasu illa yasira da maza maza sun shiga kafircin ba tare da wani saurarawa ba saboda rashin sanin matsayin wannan imani da suke kirari a baki suna da ita an fahimta ko da da a shigo musu a cikin garin a ce ku shiga gaburci kafin a rufe baki sun shiga saboda tsaban tsoro da firgici da yake cikin zuciyarsu na ba su yi addinin yadda Allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin ya ce ayi na'am ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا to kuma su ne da bakinsu zai zai zai zai sun yi alƙawari in yaƙi ya zo in wannan yaƙin handak ɗin ya zo ba gudu ba ne ba ja da baya ka san yanzu ana tunkaran wani abu za ka ga an yi cincirundo ana tattauna matsalan kafin ranar abun da ka samu mutane bujik suna Allah kai mu ran kaza ai muna nan ai muna nan ko ba haka ba ana mitin ana muna nan in an haɗu mitin ana ai muna nan lokaci na zuwa ana muna nan lokacin na zuwa kuma ba sai ka ga ina illa kalil sai ka ga yan kaɗan ne ko ba haka ba an gama shiri da a fita je waje kaza duk an tattauna da a fita sai ranar buta ya yi kawai sai ka ga ka saba an zo da a cika dam a tattauna matsalan ko ba haka ba sai ranar buta ya yi kawai sai ka ga ba mutane yanzu ko kai an gore ka tashi aure a farkon kiran mitin sai ka ga an dankara a taburman mitin ko ba haka ba a ɗakin mitin an cika a tattauna kai ka ce in an ce wa bikin biki tana ce kulle da ce mene <laughs> da ce cas to sai ka samu a wannan cikan da aka yi akwai wanda har ga Allah ba su da imanin su taimake ka a wannan harkan don haka bitin din farko sai ka ga dam in an sake sa jet din mitin ka zo ka fara ganin fafaki sai ka fara ganin fafaki saboda yanzu lokaci yayi na wanda za a da mene kuɗi to nan ne da ka mai ya zama su taimakon ka na gaskiya da wanda kuma ma riduna illa firara ko ba abin da suke ne face su gudu abun su barka ka sha bakin wahala to haka al'amari yake shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad kanu ahadullah min qab haqiqa kafin zuwan yakin nan sun yi wa Allah alkawari an gane ko sun yi wa Allah mene alkawari cewa la yuwallunal adbar eh la yuwallunal ko adbar cewa wallahi ba za su juya baya ba in dai yakin ya zo ba za su juya baya ba kuma wa kana ahadullahi mas'ula alkawarin Allah menene abun tambaya ne ufu bil ahd ko innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari lalle alkawari ya kasance abun Allah abin tambaya ne in ka yi alkawarin da ka abu to ka cika idan ba da ka yi ba kar ma ka yi alkawari yanzu wani ya zo da damuwa ko ka da ka bashi dubu biyu in ka san babu in yama complain ka ce babu ya yi haƙuri kar ka ce dan baka gobe bayan baka da shi kuma a zuciyanka ma baka da niyan badawa sai yau ya zo bai same ka ba kai ta ɗawainiya da shi wallahi akwai masu irin wannan alkawarin har sai wanda aka yi wa alkawarin sun haƙura sun bar zuwa neman wannan abin da aka musu alkawari in ba da ka yi ba ko kar ka amsa domin ka ce masa a lokacin ba da ka yi bai ji haushin ya tafi ya buka yi ɗawainiya da shi ka cuce shi ka kuma saba wa Allah wurin saba alkawari da kake don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa don haka saba alkawari aiki ne na suwaye an gina na suwa ya saba alkawari munafukai ne wai za a hada gadara daga cikin siffofi na munafukai akwai wannan in an yi alkawari da shi ya yi ya yi yaudara ya ki cikawa don haka karka yadda ka ɗauki wannan na قل لن ينفعكم firaru in فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ما ويسو الله نيسو كما يسن رند أجل سذيكاري كو يسن رند قوانا سذيكاري da aka sai ya ce wa annabi gaya musu ina sun kakkawo complain sun saba alkawari duk sun yi yadda da za su yi sai Allah ya ce wa manzan Allah gaya musu Ulka ka gaya musu lan fa'akumul firawu lalle gudun nan fa ba dai muku amfani ba an gane ko lan akumul firar gudun nan ba zai muku amfani ba in farartum minal mauti idan kun gudu wa mutuwa awul katli ko kisa wa izan la tumatta'una illa qalila to kuma ba za ku ji wani dadi ba face dan kaɗan domin kin yakin da kuka yi kuka gudu din to ba za ku samu wani tsawon kwana ba an fahimta dan wani daɗi da ku ji dan kankani dai labudda aina ma kuntum yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta bi ku ko kana cikin bene ne kana gani yanzu kana ganin ana kashe-kashe a ƙasa ka ɗalɗala ɗalɗal ka je ka hau zaren dallaf abin nan eh, hawa ko ba haka ba ka je ka shiga liftan ya kai ka hawa na ƙarshe ce yauwa a yanzu duk abin da ake a ƙasa ba ruwa na. sai wani sanadi ya zo sai ka ga na kasan ba su mutu ba kai kuma ga ka kari rikito ta wundo ko ba haka bane ka mutu don haka kul innal mauta allazi tafirruna minhu me Allah ya ce fa innahu mulaqiku mutuwan da kuke gudu mata za ta haɗu da ku da haka in kun gudu ma wa mutuwan ji Allah kullun akumul firaru ga ya musu mutu a gudun nan ba zai yi muku amfani ba in farattum minal mautu in kun guje wa mutuwan ma awul katli ko yaƙi ko wannan kisan to wa izan la tumatta'una illa kalila to a daidai wannan lokacin dai ba za ku ji wani daɗi ba a gidan duniya bayan kun gudun nan face ɗan kankani ne na abin da ya rage na kwanakin ku da zai ƙarasa ku mutu ku koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko duk wannan ayyuka ne nawa ayyuka ne na munafukai an gane ko shi yasa wani waje Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu khusala yura'una ولا يذكرون الله إلا قليلا وكذا الله تعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله للي منافقين سنا يودرا الله وهو خادعهم wannan siffa ta al <clears throat> ko wannan siffa ta yaudara ko siffa ta al makru al wal makru dukkan wannan siffofi ne wanda ba a jingina wa Allah saiwa sai ɗan adam ya yi aikin sai ake jingina wannan siffan ma'alla Allah ba a jingina siffa na almakaru wa Allah ya bawa ya yi makirci wa makaru wa makarna makaran ko wahum la yash'urun nan kuma aka ce innal yi yukhadi'una Allah sai aka ce mai wa huwa khadi'uhum munafukai suna yaudaran Allah amma Allah shi yake yaudaran kamar yaya Allah shi yake juyar da yaudaran nasu ta koma ina ta koma kansu haka kuma in sun yi makirci sai Allah ya juyar da makircin sai ya koma ina sai ya koma kansu da haka tsari na tauhidi kamar da malaman aƙida suke faɗi wannan siffa guda biyu su ma akan ba wa Allah siffan amma da sharadi sai idan bawa ya yi wannan aikin sai kuma ka ɗauki siffan ka ba mawa ka ba ma Allah bisa Allah yanzu zai gwada masa kasawansa an banci wannan ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lallai munafikai wato una Allah wa huwa uhum suna yaudaran Allah kuma Allah shi yake yaudaran su wai za kamu ila salati in suka tashi zuwa ga sallah kamu kusala sukan tashi cikin kasala kaman za su kaman ba za su ba yira'unan nasa su suna yi ne dan mutane dama su gansu don haka suka ga alaman ba da a gansu ba ba su damu da su je sallan ba shi yasa annabi ya ce da sallan isha da sallan asuba yana nauyi mawa yana nauyi wa munafiki wala zikuruna allaha ko illa kalila da haka kaga wannan duk siffa ne na ainihin munafikai su kuma duk suna nan su suke irin wannan aiki wani waje Allah ce fa wailil musalli tsananin azaba ya tabbata ga masallata sune allazina hu an salatihim sahun wanda suke game da sallolin suke wasa da ita an gane ko sune allazina hu yura'una wanda suke riya ayyukansu ko wa yamna'una ma'una suke hana ko masu taimako kada su yadda su yi wato ainihin taimako an gane wannan ko wani waje Allah ya ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don mutane su gani su ce sun ciyar su ne wala yu'minuna billahi ba sa yin imani da Allah wala bil yawmil akir ba su kuma yin iman da ranar lahira an gane wannan ko dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa man yakuna shaytanu lahu karinan ko fasa'a karina duk wanda shedan ya zama abokinsa ya zama tag friend nasa to tir da wannan aboki wannan aboki yi muni a ce wannan shine abokin ka wato ainihin shedan kiran. an gane wannan ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da cewar in har sun gudunma gudun ba zai musu amfani ba ko ba zai sa a ja kwanansu a inda su suke tsammani ba na قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا nasira to Allah ya ce sake gaya musu wannan kul ai fi'ili ne amri ko Allah yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ta gaya wa munafukan nan in kaza yayi kaza in kaza yayi kaza to yayi kaza Allah ya ce gaya musu kul ka gaya musu manzal zallazi ya'simukum min Allah shin wane ne zai kubutar da ku daga gurin ubangiji ta'ala in arada bikum su an au arada bikum rahma idan ubangiji ya yi nufin ku halaka ko ubangiji ya yi nufin ku da rahama shin akwai mai hanawa ko mai sawa babu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun kuma shi fa'alun lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne shi ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba za su samu wani majibanci mataimaki ba wanda yake zai ainihin amfanar da su wato koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ko wanda zai taimake su ba za su samu ba Allah dai shine mai yin komai shine mai taimakawa shine mai kuma tabbatar da yanda bawa zai samu hanyar da zai kubuta na'am قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا duk abinda mutane za su yi fa in kun buya ma ba za ku buya wa Allah ba ko ba haka ba duk wata najiwa ganawa da za a yi a buya a tattauna don a cutar da wasu al'umma ko a cutar da wani ko a cutar da wasu in kun buya ma wa'inda kuke mitin ɗin domin su to ba ku buyawa ba ba ku ɓuya wa Allah ba idan kai ka taɗa da karan kanka za ka yi wani ɓarna idan ka ɓuya wurin tattauna ɓarnan a zuciyanka ma wanda za ka yi musu ɓarna baka ɓuya wa ba baka ɓuya wa Allah ba an fahimci wannan ko alam tara anna Allah alamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو aina ma kanu. thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyama ko inna Allah bi kulli in kuna mutum ku biyu to ubangiji ne na ukunku da mene Allah yana tare da mu a cikin masallacin nan kenan a wannan karatu na rashin hankali kenan an fahimta ko amma Allah yana tare da mu bi aunihi wa nasarihi wa basarihi wa qudratihi subhanahu wa ta'ala yana tare da mu yanzu haka da jinsa da ganinsa da ikonsa in ya ga dama sai ce duk mu mutu ko in ya ga dama aka kawo mana hari sai ce wanda suka kawo harin duk su mutu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shikenan amma muddin mutum biyu suna ganawa wallahi Allah ya san suna ganawa shine na ukun su mana ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u mutum uku suna mitin Allah ne na hudun su wala kamsa wala ko kamsatin illa huwa sadisa in sun kai biyar Allah ne na su duk abin da suke Allah na ji kuma ma kai hasali ma inda zaka sallama wa Allah yanzu da da mu tsara wani planning mu cutar da wani to fa kafin ma kai tunanin ya zo maka na ka same ni ni ma mu zauna mu tsara abin da kai yanzu Allah ya san in an jima dami ko kuwa mu kuma ba mu san dami ba don Allah duk bawan da ya san Allah yana da wannan ikon sai ya yi baya wajen saba wa Allah tabaraka wa ta'ala an gane ko shine ka kai kwaloluwa na imani kenan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikwanihim halumma ilaina Allah ya san munafukai daga cikin ku wal qa'ilina li ikwanihim da masu gaya wa 'yan uwansu halumma ilaina ku zo ku zo ku taro gurinmu maganan yaƙi babu ku dawo ku zo ku zo nan ku zo nan wala ya tuna albasa illa kalila ba sa zuwa yaƙi ɗin sai ‘yan kaɗan sannan kuma zuwan ma ‘yan kaɗan ɗin suna zuwa ne don riya da sum'a menene riya menene sum'a ka karanta wal riya'u wal riya'u ko da riya wa sum'atu ba da sum'a to me sum'a <laughs> menene riya riya shine ka fito ka yi aiki mutane su ga aikin su yabi aikin dama ka yi don haka sunansa mene riya amma an ka yi don allah ko an yabi aikin ba zai shafe ka ba amma dama ka dama a gani ne ko ka kawata sallah ko ba haka ba ko ka kawata abu kaza don a yaba maka to idan ka yi wannan shine ka yi riya a kuma shine ka fito ka faɗi aikin kayi ba a san kayi ba sai ka fito ka faɗa an fahimta ko sai ka fito cikin mutane kana ɗan gyangyaɗin karya ce yawa ne ka wala jiya kwana sallah na yi to shi ke baka da lada eh ce ka din na gaji wallahi me ai wallahi da na kama karatun qur'ani ne malam ai da na izo kaza to ga bata aikin ka an fahimta ko to duka irin wannan sai bawa ya kiyaye don haka suna bayani akan cewar wato munafukan sa ce ku zo nan ku zo nan don haka ba sa yin yakin sai ainihin yan kaɗan na ashihatan alaikum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف فلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا وكاجي الله تبارك وتعالى ددنا فدان سبوبن واجه da fada ne munafukai Allah ka raba mu da munafunci siffofi ne ake faɗa na munafukai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa iza idan tsoro ya zo a okay ashihatan ko ashihatan alaikum ma'ana masu yin rowa ne kuma ainihin a gare ku marota ne fa'iza ja alkawfu idan tsoro ya zo ra'aitahum da ka gansu yanzuruna ilaika suna kallonka ta duru a ayinuhum suna jujjuya idan su kallazi ya gusha alaihi min almaut kaman wanda magagin mutuwa ya lullube su haka da ka ga idan duna saboda tsoro ya zo idan ya furfuto an fahimta ko ya karkace ya yi wani iri ta inda kawai alaman tashin hankali ya same su to an ga abun tsoro kenan shine ubangiji tabaraka ta'ala da yake cewa zaka gansu bi ma'ana fa idza jaa al in tsoro yazo to za zaka gansu yanzuruna ilaika suna kallo suna kallo zuwa gare ka suna duban ka taduru a ayinuhum wato suna jujjuya idan su an gane ko kallazi yugusha alaihi min al maut kaman wanda magagin mutuwa ya lullube shi fa idza zahaba al idan tsoron ya tafi kuma to salakukum bi alsinatin hidadin sai kuma su kama gaya muku baƙaƙen magana da harsunan sunan masu kaifi an gane ko da da abin tsoro zo sun fi kowa razana yanzu kuma da abin tsoron ya tafi sun fi kowa iya yi da gwada rashin mutunci mamuminai bayin Allah an gane wannan ko shikenan ubangiji yake cewa salakukum an gane ko ai da su kama cutar da ku an gane wannan ko au ko su kama dukan ko su kama gaya muku baƙaƙen magana bi alsinatin da harsunan su hidadin mai karfi mai kaifi a shihatan alal suna masu rowa akan abin da ya shafi dukiya an gane wannan ko ai bi ma'ana alganimatu yadlibuna suna so man man'in kenan wahad suna so a basu amma su kuma ba ba sa badawa su kullun karba suka iya an fahimta ko to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ke cewa zaka ga suna yi maka irin wannan to Allah madaukakin sarki ce ulaika waɗannan mutane su ne waɗanda lam yu'minu wanda ba su yi imani hakikanin imani na gaskiya ba sakamakon haka fa ahbata Allahu a'malahum sai Allah ya bata aikin su wa kana zalika ala Allah yasira wannan bata aikin sun a wajen Allah abu ne mai mene abu ne mai sauki ya wargaza aikin su ya zama aikin su ba karbabbe ba na'am يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا تو كذلك كافري يحسبون الأحزاب منافقين سنة أمانين yahsabuna al-ahzabu lam yazhabu suna tsammanin wato ainihin wannan rindina eh wannan rindina na kafirai bi ma'ana lam yazhabu ba su tafi ba ai ba su tafi ila makkati kenan li shiddati jublihim wa khawfihim saboda tsananin ragwantan ragwantansu da tsananin tsoronsu suna tsammanin rundunar lam yazhabu ba su tafi ba wani a ahzabu in ko rundunan nan suka zo ya waddu su munafukan nan ai sukan yi burin lau annahum baduna fil a'rabi ina ma da dai su suna ƙauye ne ba su cikin gari ya zama suna ƙauye rundunan yakin ta zo ba sa nan in ya so sai zama me yas'aluna an anba'ikum sai su rika tambayar labarin ku ya me ake ciki ne yaya an musu kace kace ko ko ba ga wanda ba <laughs> eh ya me ake ciki ko su suna ƙauye da su so da a ce suna ƙauye ne rundunan da su zo sai zama ba ta ritsa da ba ba ta ritsa da su ba he su ya zama suna tambayan labarin da muminai bayin Allah suke ciki yaya wa aka kashe wa aka bige ina aka make ina aka rushe ina fata muna fahimta to haka kaga yanzu akwai waɗanda da a shirya da a tafi wajen wani wa'azi da su kuma sun nuna kamar za su je amma a zuciyarsu wallahi ƙarya ne ba za su je ba don haka idan aka tafi wa'azin su suna bi suna tambaya yaya <laughs> wa'azin nan fanna gaba akwai ƙura ba ko ba haka ne ba yana neman information ne eh na dan ji labari ba an ce ba wallahi mutanen ba za su bari a musu wa'azin a gurin ba yaya ko ba haka ba ana dawowa he dan ba yaya <laughs> in ka ce an yi wa'azi lafiya he ran sai ɓaci ina ba ta muna lura to su ma munafikai in suka tambayi halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin suka ji yana normal da shi da sahabbansa hiran su ya ɓaci idan suka ji kuma matsala ta bace ha ai ba ai na san da yaka shi yasa ban ji yasa ai ba mu je ba ko ba haka ba ai yasa ba mu je ba an fahimta ko to haka abun yake don haka munafinci yi da amfani ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahu nasir da kai ka zama munafiki ka duba fa ana ta sallah da kai kana ba wa kanka wahala amma fa kai munafiki ne gara kafiri fa ka duba fa munafikan nan fa sukan ko a zuwa yi sallah da su fa lokaci lokaci wani lokacin ma inda rana ne ya same su a tsawon gaba saboda ce ka aiwana akwai kokari daga nan munafiki ne to gara kafiri saboda shi kafiri ka san ba da ka zauna taburma ɗaya da shi ba saboda ka san ai ka ba ɗaya da shi ba Allah ya sawwake da ka kaga ubangiji tabaraka ta'ala ce sai su dinga yas'aluna an anba'ikum sai su dinga tambayan ai akabarikum ma'al kuffar labarinku tare da ainihin wato kafirai Allah ya ce to ko da ma ba su je ƙauyen ba shine walau kanu fikum ko da ma sun kasance suna tare da kun ma katalu illa kalila ba da su yi yakin ba ma sai dan kaɗan saboda riya da tsoro an gane wannan ko ba da su ma in suna cikin kun ma zai zama aikin banza ne domin ba za su taimake ku a yakin ba sannan kuma sun hada baki da arnan sun san wannan nasu ne don haka ma ba da su bige shi ba ina fata muna lura yau ba za su bige shi ba sai su dinga kakkauce masa domin yana ba su sirri sun kuma sani wani fa ya ɓuya abu kaza mutum kaza ne fa suke da makami mutum kaza ba su da shi duk ƙarya ne mahayan ma masu dokuna 'yan kaɗan ne ko ba haka ba kaɗa su dinga wannan yada sirrori na musulmai to shine ubangiji tabaraka ta'ala yake bayani malaikai cewa hadhihi halil munafiqina fi ghazwati khandaq fi ghazwati khandaq wannan shine halin munafikai fi gazwatil khandaq a ainihin yakin khandaq summa akaba ta'ala bi irshadat sannan ubangiji ta'ala ci gaba da bibiya bi irshadatil qayyima wajen nuni tsayayya lil mu'minina ga mu'minai wasana da yabo lahum gare su bima kamu bihi na abinda suka tsayi a kansa fi hadhihi gazuwa a wannan yaki mu'mina na gaskiya sai Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله تبارك وتعالى لقد كان لكم أيها المؤمنون lalle hakika ya kasance gare ku fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama cikin al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai uswatun Hassana, akwai kyakkyawan mene kyakkyawan koyi da ya kamata ku kwafa daga annabi ku koyi da shi wajen harkan yakinsa wajen harkan tabbatuwansa kan ainihin gaskiya an gane ko da rashin ragwanta annabi ba rago ba ne to ana so kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi mai haƙuri ne kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hakurinsa an gane wannan ko da kuma dagewansa ainihin akan gaskiya to ka tsayu akan haka ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan taimaka ma addini ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allah yake gaya wa mu'minai hakika akwai kyakkyawan koyi gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai iktida'u bihi kenan fil qitali was an gane ko fi mawtinihi shine bi ma'ana wato yaki wato ta wajen yakin annabi sallallahu alaihi wasallam koyi da yakin sa da tabbatuwansa a garin sa an gane wannan ko kama bazala nafsahu li nusrati dinillah kamar yadda ya mika kansa ya saryar da kansa wajen taimakon addinin Allah fi kuruji wajen fitansa ila khandaq zuwa ga ainihin wato yakin khandaq an gane wannan ko wa aidan har wa yau ma kuma yawm uhudin da ranar uhudu faqad shajja wajahu sallallahu alaihi wasallama an ji ciwo a fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kasarti rubaiyata aka karya masa hakorinsa wa qatala ammihi da kashe sa da aka yi Hamza Allah ta'ala ya kara masa yadda sayyidu shuhada an gane wannan ko to duka ana so ka kori a kai koyi da ainihin mene haƙuri wa ja'a batsani da ya tsaga mai ciki da aka yi an gane wannan ko amma walam yakun annabi bai zama ba illa sabiran muhtasiban sai zama mai hakuri mai dogaro da Allah tabaraka ta'ala mai neman ladagun Allah masifa ya same shi sai ya hakuri da aka kashe Jafar sai annabi ya zo masallaci saboda ya tasliya ko ya kunce takaici da abin da ya same shi sai ya dawo masallaci domin manzala duk wani abin tashi hankalin ya same shi na yake zuwa masallaci shi yasa ma da matansa suka bata masa rai ina ya tafi masallaci ya je ya tafi masallaci ya yi kwana ashirin da nawa da tara da ya koma sai aka ce masa ɗaya eh, matan suka ce ba kwana talatin kace da aka yi ba <laughs> kai da kace za ka yi kwana talatin a yau ashirin da tara ne ya ba ku san watan musulunci kwanan da nawa ne ashirin da tara ne in ka an cika talatin ne fa in gumma alaikum kenan fa akmilul iddata salasuna ko ko salasina shaha yauman mana idan kuka dubi wata ba ku gani ba to sai ku yi mene sai ku cika mata lissafi sai ta zama kwana nawa kwana talatin yanzu ko azumin nan idan Allah ya kai mu ashirin da tara muka leƙa wata ba mu gani ba to ya zama da a ƙara kwana nawa kwana ɗaya yanzu sai gobe a tashi da azumi talatin kenan misali an gane ko to gobe ba maganan wani nema wa a'a shi kenan ko lissafi ya cika kamar yadda watan azumi ma da da a tashi da ita in aka duba ba ganta ba to sai a cika mata lissafinta talatin fa in gumma alaikum din kenan ta buya muku sai ku cika lissafi gari na wayewa kuwa ba maganan kuma a yau mu ce da mu nemi wata ko jibi sai mu yi ne sai mu tashi da azumi shikenan to haka ma yanzu an ce da ka cika talatin kar ka hau ka ce ka yi tawuka ta ɗaga hankalinsa ka ji mutanen nan wai ba a ga wata ba to kai me za ba ka gani ba <laughs> eh wani kuma yakan ce ya rantse da Allah ba zai cika ba ba zai yi ɗin wallahi in yayi Allah masa kaza a'a wannan rashin sanin lahira amma yanzu da kana zuwa masallacin nan kullum an wani ya yi alkawari ya ce kullum zai raba dubu goma dubu goma goma har ranar ashirin da tara ran ashirin da tara ka zo da hop ɗin da ka karɓi na ƙarshe ko da ka karɓa da ka ta ka ce gobe ma a dawo da ka ce ai wallahi ba zan dawo ba kai ma hukaci ne eh a ce gobe ka dawo da ka ma ma 10,000 ce ka da Allah ni ya ishe na haka wallahi da a dawo kuma sai an yi tururuwan mahala da yafi na baya to mutane ba san lahira sai sa an ce da cika azumi sai ta daga ka kai da kai 29 ne kwa daya da ka akwai kyakkyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin ga mutane wajen ainihin wato shaja'an manzon Allah amma fa liman kana yarjullaha ga wanda yake neman ladan ubangiji ta'ala wal yawmil akhir da haduwansa da yana kuma tsoron haduwa da Allah ranar yaushe ranar lahira wa zakarallaha kathira yana kuma ambatan Allah ambatan Allah mai yawa na ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وكاج الله تبارك وتعالى مؤمنين كنن باين الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi kar ka tsabtace zuciyanka ka gina imani in an ce kaza dai same ka ka ce kullun yusibana illa me illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala lahi falyatawakkalul mu'minun an gane wannan ko idan haka yanzu haka kana kasuwanci abun ka yana tafiya sai wani ya lababo ce ka san fa yanzu rayuwar nan fa da tsari na ga kwastoma sun maka yawa yanzu idan mutane fa ya dawo kanka ka fi tashi a tsaye ba to ka ce dama allan da ya baka dukiyan ya baka kwastoma shi dai maka mene shi dai tsare ka in ba haka ba zai buɗe shi kuma wani ƙaramin shago a jikin jarinka kai baka sani ba an jima ya zago muna maka aiki ba ko wani ba Allah ya buɗe shago wani mutum yayi wai dai dinga masa aiki domin shago ta ɗore shi dai ya yadda amma ciniki wai haɓaka yake ya sake kai rana ya zo ce ko ka ki ko ka so dai muna maka aiki kaji ji wai dai dole kar yadda Allah ne mai bashi cinikin shine mai bashi wai ko ya ki ko ya so dai wai suna masa aiki ka ji ƙaryan tsiya in ka buɗe shago ka dogara ga Allah ba mai baka ciniki sai Allah in Allah ya ce da ka fita ka koma gida zero wallahi talla ko mun arahan kayan ka ba da saya ba <laughs> kuma za ka yi ta gani ana dawowa da irin kayan ka an zo kuma da tsada haba ke kuwa ga abu da araha a nan kin wuce can sai ban ganka ba ne <laughs> saboda ba yi za ka ciniki ba a rana an fahimta ko to ka dogara ga Allah wallahi muminin kwarai da Allah ke dogara in ka dogara da wani wanda ba Allah ba wala da kai asara Allah ya sauke ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ma ra'al mu'minuna al-ahzaba yayin da mu'minai suka ga rundunan kafirai to fa kalu suka ce haza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wallahi wannan alƙawarin da Allah da manzan Allah suka mana ne na cewa za a jarabe mu sannan kuma nasara da ta zo al-ibtila wan nasr sai an jarabi bawa sai nasara take zuwa an fahimta ko yanzu ko da da ku gwabza da kai da wani idan Allah zai baka nasara dukan ku sai kun sha wahala ko ba ka bane ah yanzu ko faɗa ne wane da wane suka fara kirban junansu idan da raban ɗaya dai duka wa ɗaya amma shi ma da ya yi dukan bai doku ba ne an na tambaya bai doku ba shi ma da ya yi dukan ya yi me ya doku sai dai wanda ya dakun aka yi nasara kansa shi ya fi dakuwa amma dai kowa ya zuba jama'a haka ne ko ba haka ba ai suka man yan takarar siyasa ne ko ba haka ba idan suka kwama ga wannan ga wannan aka dinga gumusgu in wani ya nasara da wanda ya nasara da wanda ya faɗi duk sun ji a jikinsu <laughs> ko ba haka bane sai dai shi wanda ya nasara ne to nasarar zan sai ta kore masa wannan ji a jiki wanda ya bani kuma ya samu takaici biyu ko ba haka bane ba bai yi nasara ba kuma ya sha wahala ai haka ne ai na fata muna lura da haka duk inda nasara da ta sai an sha wahala shi sa mu'minai ma in ka ji sun yi yaƙi sun ci nasara jama'a yadda suka sha wahala sai da suka sara aka sare su Allah sarki wallahi malam dole mu ga girman sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba mu yakin da muke da bindiga ne ka laɓe ka kashe mutum ɗari ko ƙwarzani babu a jikinka kawai sai danna ta ta ta ta ta ta ta ya buya su kuma na da babu ta ta ta ta din nan ko wuka nan takwabi ne ya rike su zo su rinka buga in buga da kafiri yana buga mai iya bugawa in Allah ya bashi nasara ya gaji ba sai ga wani kafiri mai jini a jiki kuma ya afko masa kuma haka kuma da a ci gaba da bugawa kuma wallahi idan suka yi yakin suka koma gida jikinsu da jini na rantse da Allah suna ajiye makami sai su ji wallah Allah ya aiko ba su ci na zama ba haka da su fita wallahi saboda bin Allah saboda bin manzan Allah sallallahu alaihi wannan ne da a zage su ka bari eh kana jin cewa wanda yake zagin sahabi inda muna da daman share shi da tunan ba mu share shi ba ko ba haka ba yadda tsintsiya yake share kura ya share shara da mun share shara wallahi tallahi tuntuntunin to amma marar aminkum munkaran falyughayyihu bi yadi fa illam yastadi fa bi lisani fa illam yastadi fa bi kalbi wa zalika adhafu al ima. wallahi shi ne kawai kai yanzu garin da suke da daman share mai zagin zahabi kun ji ana zaga gurin ina ne saudiya ka je ka gani har ka kafa mumbari wai kana rawo sahabi kana zagin sa na rantse da allah naka ta kare billahi azimi naka ta kare sai hukuncin da suka ga dama su yanke maka wallahi in sun ga dama hukuncin ka addake ka da takwabi ne haka da zo su gurfanar da kayaninka na kulle wallahi askar yana zuwa kaman ayaba haka dai sara wuyanka wallahi guntul kan wofi ya faɗi a can hakan kana bokanci yanzu a nan sai ka ga gidan boka ƙerarriya an san boka ne ana zuwa gidansa ko ba haka ba ne amma a can ba sai dai kai a ɓoye billahi azimin suka kama ka wallahi shine hadduka darbuka bisaifi wallahi haddinka shine addaki wuyanka bisai da takwabi an fahimta ko to amma ka ga abubuwa suna gudana yanzu sai a zage zagi haifi heran mu ya ɓaci ka san wannan ɓacin ran ma Allah na ba mu lada don me ya jawo ran mu ya ɓaci da aka zage su soyayya to tunda muna son wanda Allah yake so mu ma Allah yana mene yana son amma mutanen sun yi kokari wa addini to Allah tabaraka wa ta'ala ce walamma ra'al mu'minuna al-hazab yayin da mu'minai suka ga rundunan kafirai kalu suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da alƙawarin da Allah da Annabi suka yi mana na jarabawa da nan fada a cikin ta wa sadaqa Allah wa rasuluhu da kuma gaskiyan wa'adi na alƙawari gaskiyan alƙawarin Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama wannan rundunan da suka gani wa ma zadahum illa bai kara musu komai ba face mene imani da mika wuya ko wani ji Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan waɗanda aka ce الذين قال لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل saboda za fassara ba anan nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fiye mana larufa mana siri duniya da lahira mai tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai gida Allah gafarta masa kurakunsa Allah kai rama cikin kabarinsa sauran yan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu muna addu'a wa iyayen mu da malaman mu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu kurakuransu muna addu'a wa mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka wanda suka ba da waje mata suke sallah ra suke karatu Allah ya musu albarka yan kasuwa ma'aikata masu karatu masu sana'a masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sa muna daga cikin wanda da ka musu gafara a wannan wata mai alfarma ya Allah muna roƙonka ka zaunar da san mu lafiya shugabannin mu Allah ka taimaka musu Allah ka gyara mana su ya Allah ya Allah ka zaunar da san mu lafiya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai la fana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين